Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya, mun fara kawo muku halin da ake ciki a jihar Sokoto dangane da wani shiri da Bankin Duniya ya kaddamar. Na ba da tallafin dala miliyan 100 a wasu jihohin arewacin Najeriya guda biyar. cikinsu har da jihar ta Sokoto domin tallafawa iyaye don barin yaransu mata zuwa makarantu domin samun ilimi. A makon jiya mun ji ta bakin Dr. Aminu Musa Yabo jagoran shirin a faɗin jihar Sokoto da kuma wasu ɗalibai mata guda biyu da suka ci gajiyar shirin. Yau za mu ɗora da za ku ji ta bakin iyayen waɗannan yara. Ga zantawar Faruk Muhammad Yabo da Malama Fatima uwar yaran da suka ci gajiyar wannan shiri. Eh na wuni? na ya suna malamar? Sunan Fatima. Eh, Fatima ki suna cikin wanda eh, suka samu wannan tallafi ko? Lalle haka. Eh, kaman nawa ne wani ake su? Dubu goma sha takwas da ɗari biyar. Ta wace hanya suke zuwa? Kuɗin hmm. ta banki. Eh, ke ake bawa ta hanyar bankin ki ne ko da a cikin account din wani ake samu ni ka zuwa da su sai ma'ansa me kika saba yi musu da shi lalle ana an sai musu bisa shi, kuma allah abangiji ya sami bisashen albarka don biyu daga cikinsu sun haihu guda kuma tana nan da ciki kuma karama na nan da ciki wannan tallafin Ah, mutane da yawa suna bayyana shi a matsayin mai amfani ga ainihin su yara kun ga haka mun gani kwarai ku don Allah ya taimaka yadda zai dauki ɗawainiyar su har zuwa aurar da su ke kin yi makaranta ni gaskiya ban yi boko ba amma na yi arbiya sosai ah, ba mu sani ba ah, kaman ya kike ɗaukar sha'anin boko musamman ga 'ya'yanki boko gaskiya ina karfafa zuwa makaranta sosai don babansu ya ɗauki nauyinsu don ni ko sisi ban taɓa ba su ba na komi ko kuɗin tara. Mm. Wato kenan ko bayan shi wannan tallafin akwai ɗawaine da shi mahaifinsu yake kenan. Kwarai ku, e, ka san nauyi duk na kan miji. Amma yana ɗaukar nauyinsu kwarai yana tura su sosai sannan kuma kuɗi ko ɗami ko wace hanya ta kuɗi in ta makaranta ta bai ja da baya. zaki so eh, su wannan yaran wata rana su samu ilimi har gaba ga sakandare? insha Allah in Allah ya yarda ina so kwarai ku kuma su ma suna ra'ayin haka nan to amma kuma ga ku a ƙauye a ƙauye to ai ka san in dai an sa an kokari ana neman ilimi da birni da ƙauye duk in dai kana da ilimi to babu magana ƙauyanci wani taimako kike ganin cewar eh, mace mai ilimi za ta iya bayarwa eh, ga al'umma da take zaune cikinsu kwarai mace ko ita ka ba da goyon ba eh, in taimako kwarai da in tana da ilimi da yawa za ta amfana da mutane da yawa amma in ba ta da ilimi kuma da yawa sai ta bata al'umma da yawa ma'ana kamar kina ba mu misali misali ga nan da yara misali in kana da ilimi sai ka tura yaranka makaranta ka ba su tarbiyya ta kwarai girmama babba girma iyaye tarbiyya da tsafta da mi amma in ba ta da ilimi sai ta zanna wadda suke sai su zanna haka nan kamar jakai. wato mana kina ganin ko ta bangaren zamantakewa mata eh, zama da mutane da kuma aure shi kan shi ilimi zai amfani kwarai in babu ilimi wannan abu duk bai gudana da kyau bai ta yadda ake so kin taɓa zuwa asibiti Wara ina zuwa asibiti awo ko da yaushe. A gaskiya mu mata muna kyaman namiji ya duba mace amma in dai kana so samu mace kaka sun ta diba ko wace hanya sai ka aminta kuma kana son walwala haka nan. wannan baya samuwa sai idan iyaye iri-irin ku za ku bari yaran ku su je makaranta ah, kuma ga shi biyu daga cikin yaran ki kuma a ce kusan kowannen su ma yana zuwa ainihin makaranta nan gaba kuna ganin ah, nan gaba za ku sha kan matsalar ah, rashin 'ya'ya mata a cikin asibitoci? Allah ya su in gwamnati ta taimaka an ka kawar da duk abin da an matsalolin ilimi to an Allah ya yarda za a samu hakan. Me zaki cewa wasu iyaye mata da sun zaɓi kawai su bawa Uh, yaran su kayayyakin tala ne su fita a maimakon su je makaranta gaskiya ina ba su shawara su zan ka bari yaran su yi makaranta sannan ina ba su mazaje shawara don wannan nauyi na mazaje na ba su iya ɗaukan nauyin 'ya'yansu shi na sa mata suka tahiya talar da su tallafa ma 'ya'yansu haka nan na gode kwarai ta Allah ubangiji ya saka da alheri ta bakin malama Fatima kenan shi ma mahaifin waɗannan yara ya yi wa Faruk Yabo bayani kan shirin basiru injiniya daga malam basiru yaranka suna cikin waɗanda suke amfana da wannan tallafin da ake bayarwa ko eh kwaran gaske to lokacin da an ka ba su ita da babba na farko an ka sai mata tunkiya na biyu an ka sai mata akuya da yunifan na makaranta da littattafai da sauran da ya makayan makaranta haka aka sai musu waga kuma aka sai mata akuya kuma abin yanzu na ita da tana ciki ita ma tumakin ta akwai ta ko ta samu ciki wannan tallafin yana zuwa ne daga hukumomin ƙasa da ƙasa kana ganin yin hakan zai taimaka ma iyayen yara a ƙwaran gaske zai taimaka musu kuma zai kawo ra'ayin wasu wanda ba su kan ba su suna ganin kamar boko ma bai da muhimmanci za su haɗe su makarantar boko saboda ka sani lamarin ƙauyen da yake wani ganin kamar boko ba kuma kima gari ba ba a samu komai tun yaro ko a makaranta sai a ci abe samu aiki amma a kowane kasuwanci ta an baka da boko kasuwancin haƙasa sai yake don haka za a samu ci gaba ko ɗan kaɗan ba ga wayan yara kwarin ma suka suna mamakin cewa ya an ka ga su yaran su aji da su amma waɗanga su kuma ba a ba su ba an ce su yi hankali teleha mai kuma dawa yana za a rubuta suna yaran su sai a ba yaran su ɗin su samu ba kuma sun yi an da magana kuma sun yarda. so tari za ka ga yara musamman mata mm. uh, iyayensu sukan ɗora musu talla a maimakon su kai su makaranta mm. uh, wannan karan kana ganin wannan tallafin ya taimaka wajen kawar da yara cikin tallace-tallace? kwaran gaskiya ko kaɗan ba saboda yanzu an ka taimaka makaranta ana ganin akalla an di yaran ba su lunka maza ba to maza ba za su lunka su ba yaran mata da kuma matan ba su da yawa amma saboda mu abinda muka gani ko da wurin matsala haihuwa ta ta mace da ce namiji ya yi ka goma mace wata ta diba ta to ma goma ai musa yaro makarantar boko wadda Allah ya rabata ta samu aikin asibiti har ta samu ci wanda kuma Allah ya yawa wata hanya da ba da ilimi da a tare gaban ba a samu abu game da shi ba to eh, baya gare su akwai yaran ka wanda ba samu wannan tallafi ba ya eh, akwai su ya ɗawainiyar take tafiya a lafiya ba su da magagwara nan zule hawa ta samu gaskiya sannan akwai zenit amma su dama kuɗin kamata lahen sun kai aji hudu hudu shi yasa ko kuma mu ba wata damuwa da mun samu tunan mun san dai komi na Allah na kana ganin wannan watakila zai sa maka watakila kwaɗayin ko ba a baka baka ah, ɗauki ɗaune yaran ka zuwa makaranta? Kwaran ah, gaske mai, ni yanzu da ina da yaro goma sha ɗaya wanda wanda ke kan makarantar boko. Akwai guda uku yan sakandare, akwai guda takwas yan firamare. kuma ko yanzu wangan baɗin ma yanzu haka ciki yake gashin shekara ta biyu goma. Me za ka ce ma wasu ah, iyayen da Eh, suka riƙe yaran su gida maimakon su kai su makaranta to zan ba shi shawarar cewa gaskiya kamar su yaran su makaranta makarantar boko saboda na ga ma boko shi da hikima ba ko kaɗan ba da dai wurin kasuwanci da tiya wani yawo ko wani yawo ka ce an baka da ilimi na zamani gaskiya na boko da gaggi kuma wurin kasuwanci kuma kasan kasuwancin ka ragu baka da mai ilimi da wani wani bai ilimin boko ba ta bakin wani mahaifin yaran da suka ci gajiyar irin wannan shiri kenan to kowace nasara ake samu dangane da shirin Faruk Muhammad Yabo ya tattauna da hedmastan wata makaranta da ake koyar da yaran Malam Aliyu kuma ga bayanin da ya masa. Gaskiya muna samun iso wa yara makaranta ko yaushe muna samun yara kullum wadda kasan tururuwa suna ana kawo ɗaya makaranta sanadiyar tallafawa da aka waɗannan su yaran. kaman su wanda aka bawa kawai koko dai a hadda wasu wanda su ma ba basu hadda wasu waɗanda ke kwadan su ma nasu daya su shigo ciki sun turo ɗayan su sun shigo makarantar da yawa sanadiyar wannan abin da an kai ko ta bayan hajji ma suna ɗan ta taga su ce mana da Allah idan wannan program ya samu da Allah mu zanka sawa ƴaƴansu kada mu bari ya zamanto ƴaƴansu ba su shigo ciki ba su ma suna fama da matsala irin haka ta rashi na suna son taimako ga gwamnati don su tallafa ma yaransu. su su to makaranta to wannan tallafin da ake bayarwa yana taimakawa wajen samar da kayayyakin karatu da tufafi da sauransu haka kun lura da yadda watakila ko akwai eh, kamar bunƙasuwar tsafta tsakanin yara 'yan makaranta eh babu shakka ko da ma mutum ko mutum bai yi ba muna cilasta su duk wanda aka ba waɗannan tallafin dole shi zan ka kawata 'ya'yan da an ka ba misali da sutura ta makaranta da takalma sannan da littattafai sannan da biruruka dole ya zama wanda duk aka ba wannan tallafi muna cilasta su da cewa ko da ba kai yi ba kai to masu sauraro saboda karancin lokaci yau ma a nan za mu dakatar da wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma faruk muhammad yabo da ya hidimar haɗa shirin da injiniyan mu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.